ta kwam ko kamar wannan mai kama da haka <laughs> haka zuwa da suka ce in muka san malam ce in muka san in mun bi za a za mu rasa mutum goma amma in mun bi za mu rasa uku to mu bi za mu rasa uku ko ba kamar ya faɗa ba to me bambanci da abin da ni na faɗa Allahumma salli ala Muhammad Abin da na faɗa kenan illa siga ta bambanta kawai aka tayar man da kiyama tun ba ta ba wanda yake in sadaukar da jini ne ai alhamdulillahi shukran lafahar a ɗauko tarihin 19 april a jiya muka sadaukar da jini da rayuwa ni na taka da kai na kai kana wurin 'yan sanda na ce gani na zo kuma na ɗauka kashe ni za a yi kuma shi yasa na je a kashe ni kuma waƙen abacha ma ni na kai kaina da kaina ni na taka da kaina na je na ce ma kwamishin 'yan sanda gani an na ji ana nema na ya ce an ce in kai ka da rai ko a mace na ce to gani na zo da ƙafafuna wani zai gaya mani magana ba da jini ko kyara jini ana dai fakewa da wannan magana akwai abin da ake so a cimmawa ya ka wannan magana ke akwai abin da ake so a cimmawa karkashin wannan ni ya aka wada mani maganan sadaukar da jini ko wani mai kama da haka ba alfahari nike ba amma ina so in tunatar da wanda ya mance wanda bai sani bai sani wanda bai sani bai sani to kamar yadda na ce asbabul fashali abubuwa guda biyu ne na farko wannan zumuɗi da wuce gona da iri da yin abin da ba a sa mutum ba da fita daga nizami in aka ce haka za a yi to hakan ɗin za a yi ko ba lura ba in aka ce haka za a tsara ba sai mun je can ka canza mana program ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai da za a fita uhudu da za a fita uhudu sai aka zanna aka ce to yanzu abin da za a yi shine a kare gari a zauna aka shawara Ta da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a zauna cikin gari a kare gari a kare Madina kuma aka yi ittifaki akan haka sai ga wasu matasa sun zo masu jini jika suka ce ya rasu, lallahi eh, a badar wasu sun fita sun samu shahada yanzu ga shahada muna gani yanzu kuma an ce mu cikin mu gari muna ba da shawarar a fita waje ne a tarbi mutanen nan a san yadda aka yi aka kai aka kawo manzo Allah ko gani ce to shikenan sai manzo ya shiga ya sanyo sulkensa ya sanyo shiri ya fito sai da ya fito sai wasu ta suka ce ya yaran nan matasan nan sun tada sa ya kamata a ce da sun bar abin da aka tsaya akai a je a tuɓa wannan kayan a yi a koma matsayin farko sai ce ma kana rasulullahi an yanzu al'amata hu ba da allabisaha ha manzo Allah bai kwance shirin sa bayan ya fito shi ake fa idza azamta tawakkal ala Allah bai kamata manzo Allah ya koma ya kwance shiri bayan ya fito in an fito an shirya haka za a yi ba a shawara can wurin nan ake shawara in an daddale to ita za a bi in ko aka saba mata to za a samu matsala ba sai an je ne sai wani ce ni ko ya gama kamata ai kaza ko mutum ya kwashi mutane nan da su ko ya ce a haka za a yi ko ya zo da wani abu an aka samu matsaya fa a azamta fatawakar Allah in an yi himma an tsara to za a bi ne kawai in ma har akwai bukatan canji ko yin wani tsokaci ko wani mai kama da haka to akwai masu gudanarwa sai a sanar da su sai su duba su ga maslaha sai su yi daidai da maslaha an lura yi da wannan ke da dukkan mushirin muke mu sadaukar da rayuwarmu shekaru 40 muka yi alhamdulillah mun gode ma Allah muna tafiyar na daidai gwargwaro 40 ko kasa haka kaɗan alhamdulillah mun gode ma Allah kuma kullun saurare muke kullun jira muke kullun jira muke a ina za ta same mu a gida ne akan hanya ne a wurin ashura ne a wurin maulidi ne a ina ko ina shiri shiri zama nan zama cikin dako dako muke amma dai kowane kowane rai na da lokacinsa yauwa to ina nan kan bakana kamar yadda na faɗa to abu na biyu wanda ke kawo fashar tinƙaho da nuna isa a nisanci wannan wa yawma hunainin id a'jabatkum kasaratukum falam tughni ankum fi'atukum shay'an wa ka da al-ard ma mudbiri ranan hunain mutane sun ga yawan kansu wannan cewa to ai inda yawa ne yau da ai mu mun karfin komai kaza kaza da sauransu me faru sai Allah ya cire ya kyale su aka tarwatse saboda an fita in an fita tawali'u ake yi zikiri ake yi ana ɗaukaka sunan Allah ana tawali'u ana neman tabbata ana neman sabati kada shaidan ya shigo ya wasa da mutum wa'ansu ne suka yi amma shi abin ya shafi kowa har da manzan sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zuba a uhudu aka yi abin da aka yi a uhudu wayansu ne suka sauko suka saba umarni abin ya shafi har manzan Allah sallallahu alaihi wa ali aka zubar masa da haƙura aka buga masa abin nan kwalkwali abin nan kwalkwalin sai kudi masa a cikin kai kusa sannan kuma ya zama bai iya tashi tsaye sallama daga zaune yake jinin sai zuba saboda wasu suka ja to mu guji jan wa'annan wa'annan sune asbabu ta'af asbabul fashal tinqahu isa nuna isa da kuma wuce gona da iri da tsokana wa'annan abubuwan sune asbabul fashali mu nisance su in muka nisance su insha Allah ta'ala za mu yi abu mu lafiya mu tashi lafiya in kuma wani abu ya same mu haka Allah ya rubuta mana za mu sa hannu bi mu karba sannan mu sani cewa su azzalumai ba a sha masu suna nan kan bakansu saboda azzaluman nan Najeriya wanda suke nan kasan ba su ne suke da program din ba program din kasashen waje ne wayannan suke gudanarwa saboda haka kasashen waje ko kaga ta ko kaga lafa a nan cikin gida can tana can tana ta fasa mutanen nan ba za su taba barin su ga wani mai kama da daular musulunci a yankunan musulmi ba sai inda karfin su ya kare to mu kuma Allah ya mana alƙawarin in dai muka yi sa'ayi yadda ya kamata to kuma Allah zai tabbatar da sa da mu insha Allah saboda haka suna nan kan bakansu ba janyewa suka yi ba ba fasa suka yi ba sai dai kawai Allah ta'ala ya kame mana hannayensu ya kuma sanya mu samu nasara a kansu amma ba wai sun fasa ba ne suna nan kan bakansu illa dai muna fata Allah ɗauki hankalinsu can ya mai da rigimansu can tsakankaninsu mu kuma mai addininmu in muka tsaye wa in tattaku wa tasbiru la yadurkum kaiduhum shay'a haka Allah ya ce mana in kuka ji tsoron Allah kuka yi abin da ya dace kuka yi hakuri to duk makirce makircen su bai cutar da ku da komai ba ba abin da zai cutar da ku hatta ma ko da shahidai muka samu to zai zama su suka fi zama kaɗan shahidai su su ne za ka tsiraru ne ake samu Allah ta'ala yake ɗaukan abin da leta khidha minkum shuhada ya ɗauki ba'alin shahidai daga cikinku ko ba lura ba za ka cewa akan hanyar nasara ina cewa eh, nan ah, ah, wani na tara baku kuma ihidal husna yi ni hidal husna yi ɗayan abubuwa masu kyau menene ɗayan abubuwa masu kyau an-nasr au shahada wannan dukkan musulmin duk duniya da suka fassara ƙwar'ani wannan haka suka fassara an-nasr shi ne gabanmu, nasara muke so akan hanyar nan akwai shahada amma ba shahada ce hadafi ba kai tsaye an lura ba ita ce shahada kai tsaye ita ce hadafi ba ita wasila ce shahada hanya ce ta samun nasara saboda ka nima ya fara da an nasaru awu shahada haka yake duk duniyar musulmi haka suka fahimta wanda da ya fahimci akasin wannan to ya koma makaranta wanda da ya fahimci aka san wannan ya koma makaranta bai san bai san ma'anan wannan ba annasru aw shahada shine ihdal husnayn ɗayan abubuwa masu kyau guda biyu ka duba duk tafsirin duk duniyar nan ko na yan izala ko na yan Ɗarika, ko na yan shi'a ko na yan koma mai mazhaban mutum ka duba nan za ga cewa annasaru aw shahada menene hadafi nasara menene wasila shahada in kai akasi ka kaddamar da wannan akan wannan kuma makaranta baka san abin da kake ba baka san karatu ba ko ka karanta baka fahimta ba ko ba lura ba to sannan abu na gaba wanda zan dan kira a kansa shine kaman ai kokari mu ga cewa mun haɗa kai mun yi aiki tare wannan mu danna zukatanmu mu ba mu magana mu ɗabbaƙu mu ɗoro akan maganan malam cewa lalle mu haɗu mai aiki tare wannan lazim ne don wa'insu sai wasu na wani gani gani wancan na ba da Allah zai taimake mu muna irin wannan ba da Allah taimake mu ta saba mu jami'a wa qulubuhum shatta Allah ba zai taimake mu da wannan ba Allah ba zai taimake mu muna dunkule amma mu daban-daban ba ba wannan ba ma muna neman waɗanda ba mu goma su shigo cikinmu su ma su zo su fahimci abin da muka fahimta kai muna neman hatta wanda ba musulmi su zo mu haɗa hannu mu kori zalunci to don me kuma za mu kyamaci junanmu don ne za mu kyamaci junanmu ya zama ba za mu yin aiki tare ba lazim mu haɗu mu yi aiki tare aiki taren nan yana da sauƙi ni ban ga abin da ya fi wannan wannan haɗuwa aiki tare ban ga abin da ya fi shi sauƙi ba me yasa yake da sauki saboda ita harka bisa nizami take tafiya ba wani abu ne sabo za a zo da shi ko kirkirarre in mutum ya zo da kirkirarren abu ko samu abu sai mu bar masa abin sa mai wanda muka sani ba shi kenan ba sai mu sai mu tattara abin ka mu bar maka mu ce to ai mu ga abin da aka dora mu akai wannan shine nizami in za in bisa nizami za a tafi me matsala a ciki me matsalan a haɗu a aiki tare akan nizamin da aka tsara harka akai me matsala in mutum ya zo da wani abu sabo wanda ba mu sani ba haka yake ba sai mu ce a wannan rike abin ka muna da namu dama asala sai mu tafi akan wanda ake tafiya kai duk mun huta komi mun huta da kowace irin matsala to shikenan a gurguje sai kuma abin da ya shafi in faki a majalis na ashura kamar yadda wani dan waye tsokaci cewa a rika zuwa da mata ya sara eh, kamar yadda muka yi bayani cewa a karbala za ga mutane suna infaki ana dafa abinciccika ga sunan ko ina ana rarraba ma mutane ana ma lallashin kama ai ta bin kama kana tafiya ana bin ka dai da Allah ka amsa da Allah ka amsa wani kuma ya rike kai ce ko ruwan sa ka sha da Allah saboda ya sau ruwa ya sa firiji ya yi sanyi ruwa mai sanyi ba cikin yan wata ƙananan kwalabe wani ma kana turewa yana baka kana turewa yana baka ba inda za ka kai shi to da Allah mu rayar da wannan mu fara mu fara nasu su malam sun shayin kira akan wannan tun ya dan ya zo in mutum zai eh, yana da hali daidai gwargwado ya zo ya tansiki da su yan uwa sawa ni ne wani in gabatar da kaina ni ne wani akwai abinci da za a dafa ko adadi kaza ko kuma wani mai kama da haka ai tansiki a daho an san waye kawo alurai don shi kan shi kawo shi ba muna dan takatsantsa <laughs> wurin kawo da ba mu san saboda kamar da mu san wani ne ke kawo menene wani da muhimmanci wa ke kawo menene ba muna kyama mutane ba koro su muke ba amma dai muna son ya zama muna da natsuwa da sakina da junanmu an lura ai tunda muna da masu masoya da yawa kuma muna da farin jini <laughs> muna da masoya muna da farin jini ko to kaga wani masoyin ya kunso wani abin ai kaga <laughs> to wanda zai yi wannan irin wannan nau'in tanadin to ya zo da ya zo da irin wannan abin nan dan mutum ya dafo daga gida kuma ya zo za mu sa mashi ka'ida ba dan ba mu yadda da shi ba ba dan ba mu yadda da shi ba Allah a fahimci wannan mu dai nan zamu in ma wani wuri ba abin mu nan zamu insha Allah idan mutum ya zo mana da kwalla ko katuwan kula shaƙe da abinci za mu karɓa za mu gode za mu motsa shi daga ƙasa yawo sama mu gauraye shi mu ce ɗanɗana <laughs> ya fara ci sannan mu karɓa <laughs> ya yi loma guda ya haɗe gaban musamman sannan mu mutane sai mun motsa shi ya gauraye ko'ina sai mu ce ɗebi ka ci sannan ka ba mu shiga da shi kada a ce na tsananta to haka nan kuma sauran munasabobi ba munasaban ashura kawai ba muna munasabobi na maulidi muna munasabobi na wafayat da kuma wato ainihin munasabat na mawalid Eh, haihuwan a'imma ko fatin a'imma mukan zo mu zauna mu yi abin haka shi ma duk ana bukata a irin wannan taimakon da gudunmuwan da tallafi din da Allah kar mutum ya dauka an tsane shi ne ko ba a yarda da shi ba ya kalli yanayin da ake ciki ya kalli duniyar da muke zaune da Allah ya zama kansa a buɗe yake yana da wayewa ya san me yake ba kyama muke ba ba muna gudun mutum bane an lura ai ko ni na fito da shi nan daga gida to a sa a motsa ni ma a ce in dandana ko ni na shigo na fito da shi da gida a motsa shi in ɗanɗana an lura yawwa to shi sannan an yi magana akan haƙoƙin mutane mu guji haƙoƙin mutane mu guji shiga cikin haƙoƙin mutane eh, mun samu jarabawa jarabawa da muka samu shine cewa tun da aka yi waƙiya sai abubuwa suka takura suka zama mun samu masaukai an hana mu zangonnin da muke sauka wasu an gini wasu an hana wasu ma an duk ɗauki matakan da ba za mu iya haɗuwa a zango ɗin ba saboda ka sai dai mu bi hanya mu bi titi to ba laifi da wannan daidai abin da ya sauka shi za mu yi mu je mu samu wuri mu zauna mu kitsa abin da muke mu fatan Allah kai mu baɗi kuma ya karɓa ko ba lura ba to a lokacin da muke irin wannan mu guji shiga haƙoƙin mutane gonakin mutane sadda lokaci ya canza da kaka kaka ake yi wannan tattakin yanzu cikin damana ake abincin mutane na nan tsaye lalle mutane ba za su lamanci a tsallaka masu gona ba dai lokacin waki ya fara yaya gida ta fara yaya dawa ma ta fara nuna ta fara ido abin nan gero shi ya riga ya kai kasa ma wani lokacin to wani bai son ko ya ka tsallaka masa gona akwai wannan ko kun sani ba mai son a tsallaka masa gona ballantana a shiga a biya wata bukata ko wani abu mai kama da haka in wani ya kanni ya yarda wani bai yarda wani yana magana ka san mu lokacin mun je shan faru ko ɗiban kwalishi kwalishi kun san kwalshi tantalibo eh eh oh, to to mukan tsaya ne mu shuru mu saurara mu ji ko mai gona na kusa ko shan kanya ko shan faru sai an hausa ce kai kai sai habba sai radadadad <laughs> Ka kaga wannan yara ne yara ne su shiga ba yana ruwa abinda zai za a tsinka a ci bane a kara bata masa shukarsa wahalansa da ya abu a maida masa baya shi ne magana allura <laughs> ai to ba ma mu ba ma ganin cewa ya kamata a shiga haƙƙin wani saboda muna addini ko da kawo mutumin nan ba musulmi ko gona ba ma guje ce lalle bai kamata a shiga ba sai da izininsa sai ya lamunce ya yarda bai kamata kuma a yi amfani da wurinsa ba sai in shi ne ya ba da yarda ya kamata mu lura da wannan amma aka yi magana da mai gona ko wanda suke yanki aka ce gashi gashi suka ba da lamunce wasu ba ba iskali ba iskali balantana wanda mu muke nan cikin birni ba mu san yadda ake mu'amala da gona ba saboda ka za mu jefa kafin ko ina amma wanda yake ya saba da mu'amala da gona shi kila ya san ina zai taka allura <laughs> amma mu kawai za mu banka ne to ballantana ma muna tafe da yara kuma muna tafe da yara yara ba abin da suka sani ba ma su bambance wannan kaza ne wannan kaza ne aka shuka a wurin saka yana akwai bukatar mu kiyaye haƙoƙin mutane domin mu samu karbuwa wajen Allah madaukakin sarki ibadan mu ta inganta wannan da muhimmanci sai abin da ya shafi lafiya ita lafiya amana ce kamar da sayyid khamin yake fada hafizahullah amana ce Allah ya ba mutum bai kamata mutum yayi abin da zai cutar da lafiyarsa ba ballantana ya cutar da lafiyar wani lafiya jikinka amana ce yana magana ne akan eh, abin nan mm, mm, mm, motsa jiki yana magana ne akan motsa jiki akwai wani dutse haka da aka tanada yana yana hawa dabdabdawa ya je ya hau ya sauko yana tafiya haka ƙasa yana abin haka to shine cikin maganganu da ake da shi yake cewa ai ita lafiya amana ce ta Allah don wannan amanan in lafiya ta salwanta abubuwa da yawa za su salwanta idan ba lafiya ba a iya sallah daga tsaye ba a iya azumi ba a iya ba a iya ba a iya akwai wajibin da ya hauka mutum na neman abincin iyalinsa ba zai iya ba abubuwa da yawa in lafiya ta sarwanta ba za a iya yin su ba saboda ko bukatan a bi shawarwarin yan isma in suka ce karatu to maslahan ne ba fa maslahan su ne su kashin kansu ba maslahan ka ne kai maslahan ka ne maslahan al'umma ne saboda akwai bukatan a tsara lafiya in aka ce wannan abun kar a ci in an ci zai samar da kaza to bai kamata mutum ya gangancin ci ba in an ce kar a shiga kaza kamar shiga gona din na misali maciji na iya sare mutum wani ya zabi ba fata muke ba ko kunama ko wani mai kama da haka ko ba kaga ashe cewa kar a yi dinnan rigakafi ne ake yi alhamdulillah albarkacin abin da muke yi Allah yana ba mu kariya duk abubuwa na barazana da tsoro da firgici da wani abubuwa da ake samu irin wa'annan sai duk Allah ya tsare mu har ma shaidanun eh, aljanu kai sai mu samu wasu ma sun musulunta wasu ma suna tare ana yi tare da su maimakon eh, a shiga wani wani surkoki ko ta hanya ko nuri a ce ai an cutu da ba mu samu irin wannan tarihin ba tun da muka fara tattaki ce wani shaidan ya taba shi ko aljani ko wani abu kamar haka Allah ta'ala yakan mana maganin su yakan kame mana su yakan kawar da su har mai abin mu gama to ina fata shi ma wannan za a ƙara kiyayewa za a kiyaye haƙoƙin mutane kiyaye haƙoƙin mutane ko mun kake ganin abu kankani ne to yana iya zama babba kuma yana iya jawo matsala wata hasabuna hayyinan wa huwa indallahi azim kuna tsammanin abu dan kankani ne amma wurin Allah babba ne to wannan kenan to na ƙarshe da zan yi magana akai Eh, an yi magana akan asusun da muka tun na ji ko tun shawar ne muka fara magana asusun ashura da tattaki saboda ya zama da wuri mu rike wannan magana da Allah yan uwa mu a matsayin mu na 'ya'yan haraka masu neman yardar Allah maɗaukakin sarki mu in faki wurin mu ba sai da kaka ba ko kuma sai an samu wani yalwa ko wani abu da haka mu in faki wurin mu imani ne na sha faɗin wannan magana ne muna iya sa da damana muna iya da rani muna iya da sanyi muna iya yi ma da hunturu da zafi da kowane lokaci muna iya yin faki imani shi ke yin faki saboda haka akwai bukatun ya zama wannan asusu ba sai ma sai an ƙara tunatar da mutane ba da Allah ba sai an ƙara tunatarwa ba ya kamata ne kowa ya kokari ya sabke abin da aka dora masa wannan yankin an ce ga abin da zai bayar kawai ya kawo har da ma ihsani ya ƙara wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin mutum ya ihsani Eh, in kuma haƙƙi ne mutum ya bayar fa lillahi alhamdu mutum ya sauke haƙƙinsa sai kuma abin da ya shafi eh, munan da ke nan cikin gari musamman da gewaye haka wani lokaci mukan samu taurin infaki a irin wannan iri duk da yake malam Sabu ya ce yan uwa wannan asusun na ashura sun sauke mafi yawan nauyin da haka muke bukata inda so samu ne haka muke bukata wannan oh, na wannan program ne ba a ma tattara ba to na wannan program din mutane sun bada ba ai ka ka tura mu din naga ka tura a cikin group din nan duk wanda ya bada ko kwandala naga ka saka an rubuta har da rasidin ma duk naga ya tutura ko kwandala mutum ya bada yana nan an yi din sa wannan kuma shine amana kuma ka yi kamata to eh, ya zama kenan ba sai an sake tunatarwa ba mun dai san abin da ke gabanmu na farko su malam sun ce da maulidi ne za a kawo sauyi a ƙasar nan to idan ba mu ba da himma muka yi yunkura muka yi abin da ya kamata ba maulidin zai zama maimakon ya bunƙasa to zai koma baya shikenan kaga fatan da ake da shi sai zama ya ragu amma in zai zama na bana ya fi na bara to abin da yake nuna cewa wannan magana insha Allah ta'ala lokaci ake jira an lura ai lokaci ake jira saboda haka a yi kokari ya zama na kenan an sauke wannan nauyi na san lokacin da yan uwa suna da kaimi sosai lokacin yan uwa na jin kaimi akwai wani abin nan da muka zagaye da muka yi ina jin ko na ma'asasa ne ko na mene muka je dan jan ba tsarin nan kwancin ba tsarin nan sannan wurin na na zaune lafiya Allah ta'ala ya yi muku wannan bala'i da dukkan wanda suke cikin wannan yanayi wajen ba tsarin nan wallahi malam wasu mutane da aka yi bayani suka fahimta ka san fahimta ne ai akwai bukatar kai wakili kai magana a fahimta ba ka rike abin kai kadai ba ka fahimtar da mutane yan uwa ba marwata bane yan uwa suna da sadaukarwa kuma suna da imanin bayarwa bayanin ka ne ke naƙasu aikin ka ne ke naƙasu shi yasa ba a cimma abin da ake so to da muka je ba tsarin na wallahi malam dan munan dawa ce to shi ba da kuɗi amma ga dame wannan ya kawo daman gero wannan ya kawo wannan ya kawo akuya ya daure wata ta bada kaji duk suka zama kuɗi aka yi amfani da su ko ba lura ba kaga kenan ba lalle sai kuɗi karara wasu ba har kaddara za a iya karɓa a sarrafa kuma na san farkon harkar nan ma lokacin da muke ta kokarin mu mallaki irin su fodiya da wayi irin da sauransu yan uwa sun bada irin wayannan gudunmoyin wani ya bada keke wani ya bada gona wani ya bada haraba wani ya bada pulot wani kowa daban-daban yan uwa aka sarrafa aka yi amfani da shi har inda nan muke zannan nan ma da yawa yan uwa sun bada irin ko wani ya bada gida wani ya bada gona wani ya bada kaza kuma aka yi amfani da su aka sarrafa gashi yanzu muna amfana to har yanzu wannan abin a dawo da shi a dawo da wannan abu kar mutum ya ce sai ya samu kuɗi tunda wa'annan azzaluman sun rike kuɗin sun tattara sun rike sun hana sun yi babakere duniya sun mata babakere to kar su tare mu daga zuwa lahira kar su yi mana babakere zuwa lahira kuma sun tara duniya kar su hana mu zuwa lahira abinda kawai ya rage mana shine imani da aiki kada wannan azaliman su hana mu imani da aiki kar su raunana imanin mu kar kuma su hana mu yin aiki duniya ko sun tattare sai da Allah ta'ala ya nufi kwato ta daga hannunsu wannan kuma muna sauraron wannan lokaci insha Allah ta'ala amma kar mu kar su hana mu su raunana mana imani kuma su raunana mana aiki kar su yi mana haka nan in suka yi haka nan sun more mana sun kwashe abun duniyan kuma sun samu mun yi raunin imani mun yi raunin aiki sun more mana ya kamata ne mu more masu ba su more mana ba su ga komi na tafiya su ai wai mutane na suke samun ku ya ake ne ne ne ne ba ku san Allah ba shi yasa ya kamata su rika tunani ka san an kama mutum nan yan sanda sun kama mutum abinda suke ina kuke samun kuɗi tambayar farko kenan duk kamun da aka yace ina kuke samun kuɗi zo wannan kuɗin ke damu su duk wanda suke da shi na rijiyar mai da duk ba su gani suna da wannan kuɗin ba namu suke ganin kyashi saboda sun san namun yana da tasiri namun na da tasiri saboda suna jin haushin suna jin haushin namu haka suka wannan tambayoyin sun mani shekara 30 da suka wuce bayan waƙin abaci sun mana wannan tambayoyin yan uwa da yawa an kama su ina kuke wake ba ku tallafi wake ba ku gudunmu wake ba ku kuɗi ina kuke samun kuɗi <laughs> ba ku gani ba ku da idanu ne ku ba ku ga ana yawo da huluna da akwatuna ba ana zagaya su ne abin da ake yi mutane ke saka kai ma kana so kana saka kana iya saka a yi amfani da su shikenan <laughs> to muna fata kamar yadda na ce tunda sun mamaye duniya sun riƙe sun hana kar su raunana imanin mu kar kuma su sa aikin mu ya takaita su rufe mana kofar duniya su rufe mana ta lahira kuma kar mu yarda da wannan mu yunkuri iyakai da zamu iya yi muga cewa insha Allah ta'ala mun yi nasara akan wannan to ina muku ina muku kowa fatan alkhairi yau akwai akwai maganar da aka yi na isar da sako ko tabligi tabligi ya tsaya Ɗan uwa galibi da suka fahimci harkar nan sai wani suka fahimci harkar kamar hagungunci sun kasa bambance menene gwagwarmayan nan ita gwagwarmayan mai cici sannan menene makarantar ahlul baiti sai suka gwama sai ma suka rinjaye da wannan bangaren guda saboda sai aka manta da asasin gwagwarmaya da asasin gwagwarmayan shine timbake zalunci da tabbatar da adalci da tabbatar da addini a doron ƙasa da yaƙi da zalunci da kafirci da kawo sauyi na addini a cikin al'umma makarantar halibaiti ƙarin haske ne muna cikin gudu allah ƙara mana haske muna cikin tafiya allah ƙara mana haske haske ne nurun ne ala nur na'am makarantar halibaiti lazim a yi riko da ita saboda manzo allah sallallahu alaihi wa sallama ya muhimmantar da ita ya muhimmantar da biyayya ga halibaiti alaihi wasallam amma galiban yan uwa sai suka mai da abin da ke gwagwarmayar nan shine munasabobi munasabobi na munasabobi wajibi ne a raya su rahimallahu man amara amrana dole za mu insha Allah za mu yi maulidin Imam Al-Mahdi sallallahu alaihi za mu yi maulidin eh, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi za mu yi maulidin imamu Ali za mu yi maulidi za mu yi za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi munasaban Qudus za mu yi munasaban duk wayannan munasabobin duk za mu yi amma kar mu manta da tabligi isar da sako ina ake isar da sako ana isar da sako ne a iske mutane garin da ba kowa ba wani brother a ciki aje a gaya musu halin da ake ciki da mafita shine na tabligi kuma duk da haka aka yi wannan tabligi din aka zo inda aka zo za mu je garin da ba kowa mu ba ne ba a san mu ba mu isar da sako ga halin da al'umma take ciki ga halin da addini yake ciki ga kuma mafita nan kuma sai ga an samu brother ɗaya ko biyu daga nan kuma sai fara zuwa ta'alib sai ga abuwa sun miki. wannan abin ya kamata ya dawo saboda abinda su malam suka ce mana shine mutane ake so da yawa idan mutane da yawa suka yi da abin da muke suka yi da ne mafita to an gama mutane da yawa cikin al'umma garinku mutum nawa kenan ko da garinku kawai mukaddara garinku akwai mutum dubu biyar cikin garinku akwai mutum dubu biyar to mutane da yawa da ake bukata mutum dubu nawa kenan kamar mutum dubu nawa misali a ba mafi yawa ba masu yawa ko dubu biyu ko dubu ɗaya da dari biyar to yanzu garinku akwai haka nan irin haka in an kasa garinku biyar yanzu kashi biyu duk burazo ne to ya aka yi me faru me tsaya mai tsaya da abin ina mutanen da za su dafa cikin mutum dubu biyar na garin ku mutum dubu biyu dubu razu ne to me yasa wance da sirdi ba su da haƙƙin su san halin da ake ciki ba su da haƙƙi malam akwai wata magana da malam mai muhimmancin gaske a saurare ta da kyau malam ya ce mutane suna challenging mu suna nuna cewa mun cika magana akan gwamnati kullum za mu ce gwamnati ana kaza an yi kaza an yi kaza da sauransu me zai hana mazan namu koyar da sallah da alwala da sauran irin wayannan ibadat malam ce wannan bangaren an ɗauke mana mutane da yawa suna nan zauruka suna karantar da sallah da alwala da wanka da su duk abin da ake bukata ana ana nan ana yi amma wannan bangaren da muke kuma ba mai yi alhali mai sai da rake da mai sai da yalo a kan titi suna da haƙƙin su san abin da muke yi wannan sakon ya kai masu da mai sai da yalo da mai sai da rake ya ce kuma in kana son ka san farali da sunna taho ka iske makarantar mu gwada maka mun sani zo iske mu mu buɗe littafi a karantar da kai amma mu abin da muke ba wanda ke wakilta mu yayi amma mu an wakilce mu a wancan duk makarantar da duk zauren da kaje za a koya maka alwala duk abin da kake bukata za a koya maka zauruka ga sanan bela adadin amma zaure nawa ake koyi da fikira da mafita da yadda za a kawo adalci da za a kawo da zalunci zaure nawa ake karantar da wannan babu shine amsa babu <laughs> saboda haka idan ana bukatar mutane da yawa to bari mu Najeriya dunkule Najeriya akwai mutum miliyan 200 ake cewa har da wani abu to mutane da yawa cikin Najeriya mutum nawa kenan cikin mutum miliyan 200 ana son mutane da yawa su fahimci cewa mafita shine wannan fikira din da wannan tafarki din shine mafita mutum miliyan nan muke so ce hamsin ba. to suna ina ina tambaya suna ina kun yi shiru babu yaushe za a samo su in hanyar aiki ta hanyar munasabobi munasabobin da muke rayawa na yau da kullum mutane suna gefe suna cewa yan shi'a ne ke maulidin fatima suke maulidin imam hassan suke maulidin yan shi'a ne maulidin za suke yi ai yan shi'a ne ko ba ka suke cewa ba saboda haka sai suka zama yan kallo mutane suka zama yan kallo ya kamata mutane su zama yan kallo ba ya suka zo a yi da su ne to ya za a yi su zo a yi da su mu je mai aiki a je a gaya mutane menene matsalan al'umma me matsalan halin da addinin nan ke ciki kuma menene mafita wannan shine ma'anar tabligh kuma za a shiga ƙauyuka da saƙuna da lunguna ne nakan ga ban san ban san wannan salon ba shi da ya shigo mana sabo akwai sabon salo wanda shi cikin ba ake tabligi din shi kuma san wannan ba shi ma'anan wannan ba shi kuma abin da na sani dai shi ne muna yin mu'tamar mu kwakwaka tunanin juna a faɗi matsaloli a yadda za a gyara sai mu yi mu'tamar dumu ya mu ya mu ne sai mu faɗi matsalolinmu da gyaran da za a yi da ci cigaban da aka samu da inda ya kamata muna yin wannan amma a cikin mu a ce kuma tabligi ake to ban san ma'ana na kasa gane a kwakwalwata ta kasa gane wannan kwakwalwata a kulle take kan wannan ban san kuma wanda zai buɗe mana ita ba in gane ni dai ga yadda na san tablik haka mala ya koya mana mun raka shi wurare da yawa mun je tabligi ba jaula da malam yau da ba tare da ni aka yi ta ba cikin ikon Allah alhamdulillah mafi yawa duk da ni aka yi ta an je sokoto an je binnan zaria yankin zaria an zo yankin katsina yankin kano yankin jalingo yankin ko duk da gwargwado to ni haka na san tablik amma wani cikinmu kuma ya zo nan cikinmu ya ce zai gwada mana fikiran malam ba mu san fikiran malam ba gaskiya ban gano wannan karatun ba ba kuma da zan gane shi wallahi ban gane ba kuma da gane shi a ce ni yanzu wani zai zo ya manta biligi in gane fikiran malam inda malam ya sa gaba wallahi ƙarya yake yi kuma wallahi wannan bid'a ce a cikin harka bid'a ce abu ni ban san nau'in ta malam ya ce muharrama ni ban san nau'in ta ba ko muharrama ce ko bid'a makaruhiya ce ko bid'a ne ce to kuma na san wannan magana za ta jawo cece ku ji dama na saba bismillah ga fili na a zuba duk abin da zai zama cikas ga harkar nan ko ja mata matsala malam zan yi magana kan shi addini muke kuma Allah muke mu hidima kuma iyakar gaskiya mu kenan duk abin da na san zai taba harkar nan ko ya cutar da ita ko ya cutar da fikirar ta ko jagoranta zan yi magana sai dai ta zama ita ce karshen rayuwata kuma an ga dama a daura rayuwata shikenan ko wannan shikenan amma zan yi magana ya kamata a kwana da sanin wannan gobe ma zan kara insha Allah ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh